Allah sarki wannan kenan anan muka dakata a cikin littafi na tara sai kuma shige cikin littafi na goma one by one suka ringa aje makaman da ke hannuwansu jikinsu a sanye ɗaya bayan ɗaya Aliyu yake kara nazarinsu babu wanda ya magana shiru gurin ka ke ji sai sautin kukan dabbobi still wannan dattijon mutumin na hannun Aliyu a rike ya yi masifar gajiya saboda rukun tsauri Aliyu ya yi masa shi kam Aliyu yana sauraron ko da wani siddabarin da za su yi shi yasa yake zartar da abin da ya shirya musu wajen mintuna talatin babu wanda ya ce uffan a cikin dukkaninsu kawunansu a sunkuye burinsu kawai su ga ɗan uwansu a hannunsu shi yasa suka gaza taɓaka komai su faru kuwa su ma a shirye suke suna sauraron abin da zai biyo baya cikin ɗaga murya aliyu ya ce wane ne ya sa ku wannan aikin ya faɗa muryar shi na amsa kowa a gurin shiru babu magana sai da ya kuma maimaitawa sannan ɗaya daga cikinsu ya ce babu kowa asali ma shi wanda abin ya shafa ba da sa hannunsa ba kawai mun fito mu ɗaukar wa ɗan uwanmu fansa akan wannan abin da aka yi masa ne sai aka ce ku ɗauki mataki a hannunku ku dinga yawo da makamai cikin dare kuna barna ba za ku bar ba za ku kai maganar gurin jami'an tsaro ba domin a ɗauki mataki akan abin mun kai ba mu ga an ɗauki kwakwaran mataki ba shine muka ga gwara kawai mu ɗauki mataki da kanmu mutumin ya faɗa yana kallon aliyu wanda ya dallare shi da fitilar da ke hannunsa to sulhu kuke so ko kuma mu tafi da mutumin da kuke wannan barnar a kansa ko kuma yanzu nan in kashe shi kowa ya huta aliyu ya faɗa da barazana tare da ƙara gyara bindigar hannunsa a kan wuyan mutumin cikin ihu suka hau faɗin a'a oga karka kashe mana na karka kashe mana shi shi kaɗai ya rage mana a matsayin uba yanzu shi kaɗai yake mana abin da muke so shi yasa duk wanda ya taɓa shi ba ma saurara masa dukkaninsu suka faɗa cikin hayaniya kankace kwabo gurin ya kauraye da hayaniya sai hakuri suke bayarwa keep quiet aliyu ya faɗa da mugun tsawa shiru suka yi dukkaninsu fuska babu walwala aliyu yake bin su da kallo sannan ya ce to magana ɗaya ko biyu za mu yi da ku yanzu ya ci gaba da cewa kar ku sake yin kisa ko kona gidajen jama'a ko tare mutanen da suka aikata hakan ku saurare su ku sassara su matukar kuka kuma aikatawa to babu shakka dukkaninku ya zamo dole mu tafi da ku za mu ɗauki mataki mai tsauri a kan haka kuma duk inda za ku je ku ɓuya sai mun neme ku za mu kai ku mu tsare har ƙarshen rayukanku tare da ba da horo mai tsanani da azabtarwa ya ci gaba da cewa mu kuma mun yi muku alkawarin duk inda waɗannan mutanen da suka aikata wannan danyen aikin suka shiga za mu neme su za mu zartar musu da hukuncin da hukuma ta tanadar a kansu kun yarda da hakan aliyu ya faɗa cikin tsawa fuska babu annori ko kaɗan a tare da shi E oga E oga dama rashin ɗaukar matakin ne ya sa muka fito muna ramawa da kanmu amma tun da yanzu mun samu to mun ajiye makamanmu dukkaninmu suka faɗa kallon faruk aliyu ya yi ya yi masa inkiya ya san abin da yake nufi saboda haka kai tsaye wurin mutanen nan ya durfafa sauran suka rufa masa baya one by one suka rinka suka dinga caje su sai gashi suna kwanto wani abu a daure a kogunsu dukkaninsu sannan suka ɗauki makamansu da suka zuba a gurin sai da suka gama haɗa komai guri ɗaya sannan aliyu ya saki dattijon mutumin nan wanda ya gama galabaita yana shirin faɗuwa kasa cikin sauri aliyu ya tare shi kan ya kai kasa ya ce ku zo ku kama shi ga baki ɗayansu suka zo ɗaya daga cikinsu shi ya saba mutumin a kafaɗa suka kama hanya suka wuce to su aliyu ba su bar gurin ba har sai da gari ya waye sosai suna kara nazarin gurin sai da suka tabbatar babu wanda zai dawo a cikinsu sannan suka bar gurin wannan shi ya nuna masa cewar su suke da nasara a tafiyar saboda haka cikin farin ciki suka bar gurin to ba su bar garin ba sai da suka yi kokarin kama mutanen da suka aikata abin cikin su goma sha shida sun kama mutum tara uku sun mutu hudu kuma sun gudu murna yan uwa yan uwan dattijan mutumin nan suka rinka yi tare da yi wasu aliyu godiya da masu burin su kawai a daukar wa dan uwan su fansa haka suka saka su a mota suka dauki hanya bayan sun tabbatar da babu wani abin tashin hankali da zai kuma biyo baya a garin wannan nasara da suka samu ta kara ɗaukaka Aliyu a gurin manyan ƙasa domin su ma abin yana damun su ganin an kasa shawo kan al'amarin da wuri sai gashi kankanin lokaci yaron da ya fara aiki ko sati ɗaya bai ba shine ya kashe kes ɗin wannan abin alfahari ne a gurin su da shi kanshi Aliyu kankace kabo magana ta kankama kafafen yada labarai tare da hasko Aliyu yana jawabi cikin TV game da nasarar da suka samu haka jaridu ma da sauran gidajen rediyo babu zancen da yake tashi sai wannan su ummi suna falo dukkaninsu ana ta hayaniya fa'iza gwanar kallo ta ɗauki remote tana kokarin canja tasha sai ga jamil ya shigo da sauri ya ce ummi ba ku san me yake faruwa ba ko me ya faru ummin ta faɗa tana kallon sa karɓar remote ɗin da ke hannun fa'iza ya yi yana kokarin kama tashar da aka ce masa ya duba ya ce bara ki gani fuskar aliyu suka hasko ana ta faman ɗau karshe hoto yan jaridu sun bi sun kewaye shi shi kuma sai faman bayani yake musu cikin wani irin turanci sai ka ce wani a kasar waje sai ka rantse cewar black america ne saboda tsabar yadda yake turanci ni kam na ce dama aliyu ya iya turanci haka ko da yake aikan aikinsa yake kuma tsantsar bahaushe ne shi yasa bai fiye yin yaren nasara ba in ba kamawa ta yi ba shiru falon ya yi kowa yana kallon aliyu cikin farin ciki ganin yadda aka kewaye aka kewaye shi kowa yana so ya ji ta bakinsa haka dai ɗaya bayan ɗaya suka rinka zantawa da sauran sojojin tare da hasko fuskokin waɗannan 'yan ta'adda ɗaya bayan ɗaya tare da ɗaukar hotunansu dije ce ta taɓo kafar fa'iza wacce ta zuba wa tv ido sai faman farin ciki ta ce ta ce fa'iza ba kya yi wa wancan mutumin da ake ta haskowa a TV kallon sani gani nake kamar na san shi wallahi ta faɗa tana nuna Aliyu domin ita kam ba jin turancin da suke take ba shi yasa ta fahimci me suke cewa ba gabaki ɗaya su dariya suke wa DJ ganin da gaske take bata gane yaya Aliyu ba cikin dariya na ima ta ce ke kam an yi yar kauye wallahi yanzu yaya Aliyu ne baki gane ba da sauri DJ ta kuma kallon TV tana so ta tabbatar ai kam shine ta faɗa cikin zuciyarta dama kyakkyawa dama kyakkyawa ne ashe take tambayar kanta domin ita bata taɓa kare masa kallo ba irin yau tab ta faɗa cikin ranta haɗi da taɓe baki bata kara cewa komai ba ta ci gaba da duba bugudin da ke hannunta ita kam siyama wani irin daɗi da farin ciki ne ya lullube ta tare da tare da ɗagawa tana mai alfaharin cewar za ta aure aliyu ko da baya santa amma ta san ita ta aure shi ta gama kashe bus ɗin domin dole ya so ta ko da za ta rasa zanen ɗaurawa a doron duniyar nan kuma ita kadai ke da shi duk shegiyar da ta yi gigin shiga tsakaninta da shi sai ta sabauta ta ciki kuwa har da uwar shi wacce ta tsuguna ta haife sa kara kallon tibin ta yi a karo mara adadi tana murmushi yanzu friend ɗinta suna can suna kallon aliyu wannan ba karamin alban alfahari ba ne a gare ta wannan abu ya kara wa aliyu daraja da mukami saboda namijin kokarin da suka yi gurin kawo ƙarshen wannan badakala da ke faruwa a can garin sai misalin sha biyu da rabi na dare ya shigo gida kai tsaye cikin gidan ya nufa bayan ya yi fakin ɗin motarsa a gaje ya shiga ɗakinsa hannun shirke da tarkacen wayoyinsa a wasu muhimman abubuwan amfanin shi zube sai akan katifa shi ma ya zauna cikin gajiya bai yi tunanin shiga cikin gida ba saboda ya san sun riga da sun yi bacci gashi kofi yake son sha kunce takalminsa ya yi da agogon da ke daure a hannunsa na zallar azurfa a gaje yake zare kayan jikinsa babu abin da yake yi sai wanka amma ba zai samu ba sai ya sha kwafi tukunna daga shi sai turikwata sai karama tishat ya nufi cikin gida ko ina shiru ya san duk sun yi bacci saboda haka kai tsaye kicin ya nufa da kansa zai haɗa kwafi ɗin kokarin kunna gas yake ya kasa ya kunna amma wutar ta yi yawa sai faman tsaki yake rai a ɓace ya kashe ya fita daga kicin ɗin ɗakin su na ima ya nufa kai tsaye domin dai asabe mai aikin su tana can boys quarter bangaren masu aiki ba zai iya zuwa ya taso ta ba domin ta dafa masa ba tura kofar ya yi fuska babu walwala ya shiga yana kare musu kallo ɗaya bayan ɗaya so yake gano wace ce na'ima domin dai shi kam ba zai iya wani gane wace ce a cikinsu ba bubbuga gadon ya hauye yana kiranta na'ima ke na'ima shiru bata motsa ba kafar ta ya ja yana kare kiran sunanta wani irin hannu siyama ta ji mai sanyi da taushi ta ji yana taɓata in ba ta yi karya ba kamar ƙamshin turaren ya aliyu take ji sabida cikin sauri nan cikin sauri ta yaye blanket ɗin da ta lullubi jikinta ta tashi zaune tana kallon inuwar mutum a tsaye a kanta wa za ta gani yaya aliyu ne Ta tsuntsu daga sama gashashe ta faɗa cikin ranta saboda haka cikin magagi irin na masu bacci ta miƙe a zabure ta yi kansa ta maƙalkale shi tana ihu a hankali irin na munafurci wai ta tsorata wata ajiyar zuciya aliyu ya rinka saukewa a hankali tsigar jikinsa tana tashi ya sauke ajiyar zuciya ta kai sau goma jin wasu abubuwa masu taushi da yake ji a jikin shi shiru yayi yana kallanta zuwa yanzu ya san wace ce a jikinsa ita ko siyama jin yayi mata shiru bai ce komai ba sai ta kuma kama shi har da zagaya hannayenta a bugun shi tana faman shinshina jikin shi kamar wata maiya babu zato suka haska suka ga haske ya gaure ɗakin cikin sauri aliyu ya kalli gurin dije ce a tsaye ta zuba musu ido cikin tsuru sai da kaɗan fitsarin da ya matse ta ta sake shi a wandon domin shi ya ta dama bin da kallo ta rinka yi ganin su a tsaye manne da juna idanunta a tsaye kan aliyu tana kallon sa babu kiftawa shi ma ita ya zuba wa ido yana kallon fuskar ta amartake ita kam siyama ta samu abin da take so sai kara narkewa take a jikinsa bata san wainar da ake toyawa ba domin ta bawa dije baya tunda idanta a limshe yake bata san ma haske ya gaure ɗakin ba balle ta ankara da mutum a tsaye aliyu ko yana sane ya kyale ta a jikinsa so yake ya ga karshen jarabarta da iyakacin iskancinta sannan magana yake wa dije da ido yana mata alama da me ya tashe ta fuska a haɗe ta kalle sa tana mamakin abin da suke tunda ita dai kullum in suka je islamiyya malamin su yana faɗar duk namiji da macen da suke taɓa junansu haramun ne kuma ɗan iska ne matukar babu aure a tsakaninsu hararsa ta hauyi saboda ta ga abin da yake mata ko kallonsa ba ta yi ba ta wuce daga gurin tana faman zumbura baki ranta a ɓace toilet ta shiga zuciyarta kamar ta fashe take ji tana kara tsanar aliyu a cikin zuciyarta ta ce ɗan iska kawai sai ya yi ta faman dukanmu gashi nan shi ya kamata a doka toilet ta shige ta buga kofar da karfi kallo ya bi ta da shi yana girgiza kansa sannan ya maida hankalinsa kan siyama wacce ta yi male-male a kwance a jikinsa da hannu ɗaya ya ɗaga ta ya tsayar da ita tana fuskantarsa sai ga sai ga siyama tana neman faɗuwa ƙasa kafafunta sai karkarwa suke haɗe idananta ta yi buɗe idananta ta yi ta zuba masa su wanda suka yi jajir ga su alimshe sai faman kikkifta shi take ko kunya babu kallanta yake yana nazartar ta dariya yake cikin ransa yana kara kallanta ganin yanda ta kuma ta koma saboda jaraban da ke cinta yarinyar nan ta kamu ba, ya faɗa cikin zuciyarsa yana mata dariya fuska babu walwala ya ce wuce ki je ki haɗa min kwafi ya faɗa cike da haɗa cike da bada umarni ko kunya babu siya mata fara kame kame da inda inda wata shegiyar tsawa Aliyu ya kwaɗa mata ya ce imin shiru wuce ki je ki abin da na saka ki yar iskar yarinya kawai me za ki gaya min bayan kin gama iskancin ki zan ga karshen iskancin naki ai sime sime siya mata wuce tana dariya cikin Cikar burinta yau ta taɓa jikinta. Cikar burinta yau ta taɓa jikin da ta jima tana muradi gaskiya yaya Aliyu karshe ne in na aure shi na gama morewa jikin shi kawai ya isa ya ɗi mautar da mace. Hmm. Da yake cewa ni ‘yar iska ce shi ɗin ma ai shi ɗin ne tun da yana sane ya banni a jikinsa zai wani kare kansa. Haka take faɗa cikin zuciyarta kallo ya bi ta da shi yadda take ficewa daga ɗakin tsaki ya ja a cikin zuciyarsa ya ce dole a cikin zuciyar ta ta dube ta dan Allah shi babban abin da ya dame shi a yanzu yanda ta tayar mai da wata irin sha'awa gashi abin da ya daɗe bai ji ba ji yake a halin yanzu babu abin da yake so in ba sex ba gashi babu hali wani irin kyarma jikinsa yake yi a nan tsaye ya kasa motsi so yake ya dan saita kansa abin ya ci Ga gashi ita da ta tayar mai da filin din kwata-kwata baya sha'awarta zuciyarsa na can tunanin wani abu daban haka ya dinga ciccije laɓansa idanun shi a lumshe motsi ya ji a bayan shi jiki babu kuzari ya buɗe idanun shi ya sauke kan dj wacce ke fitowa daga toilet tana faman ciccin magani ko kallonsa ta yi ba ta wuce ta nemi guri ta yi ta kallonta yake sosai kamar babu gobe yana mamakin kirar yarinyar saboda wasu irin mazaunai ya gani lokacin da ta wuce masu bala'in kayatarwa a cikin wata iriyar bacci a cikin wata rigar bacci ya gwiwa da wandonta da wandon kayan sun bi jikinta sun lafe duk takawa ɗaya sai sun juya kankace kobo aliyu ya rikice sai motsi yake da bakinsa yana mamakin yarinya karama yar shekara goma zuwa sha ɗaya ita ta mallaki wannan bobs ɗin ina ga in ta girma cikin mutuwar jiki ya bar ɗakin bayan ya gama karewa dije kallo wacce bata san wainar da yake toyawa ba domin baya ta juya masa ta ci gaba da baccinta babu abin da ya dame ta wannan shi ya ba wa Aliyu damar kare mata kallo kamar babu gobe sai faman ajiyar zuciya yake sakewa a daddafe ya karasa ɗakinsa sa sai bala'in ɗaurewa take babu abin da yake muradi a yanzu sai mace kuma macen ma DJ sallama siyama ta yi hannun shi ɗauke da wani karamin tire ɗauke Amin sallama siyama ta yi hannun ta ɗauke da wani karamin tire ɗauke da butar shayin sai kananun kwaf ta ajiye a kusa da shi cikin kwarkwasa da san iyawa ta ce yaya aliyu in haɗa ma ne get out don ubanki ya faɗa yana nuna mata kofa ransa a dagule domin shi ya san cikin halin da yake ciki yar iska duk ba ke kika ja ba maganar ta subuce masa bai shirya ba jiki na kyarma siyama ta minke cikin ranta kuwa ta ce oho dai na dai ji daɗi tunda na ɗalla shi zumar sai ka je ka karata amma da sai ka je ka karata da masifarka jarababbe tana fita ya yunkura da kyar yana ciccije laɓe tole zai nufa yana tafiya yana haɗa hanya a daddafe ya haɗa ruwa mai sanyi ya rinka zubawa jikin shi wai ko zai ji relief amma ina kamar karawa abin mai yake hajiyarsa ta kai ta kawo so take a bata abincinta kallonta yake rai a ɓace a tsaye kar babu alamar za ta rasina haka dai aliyu sai da ya yi karamin hauka a toilet ɗin nan sannan a daddafe fito daga shi sai gajeren wando ya durfafi inda ya ajiye wa motarsa yana tafe yana haɗa hanya kamar wani ɗan maye buɗe motar yayi ya hau lalube yana haskawa da fitilar wayarsa wani abu a kwali ya fito da shi ya mayar da motar ya kulle ya juya tun kan ya karasa ɗakinsa ya kunna sigarin ya fara sha zuƙa biyu ya yi mata ta kare ya jefar da totuwar ya kuma kunna wata a takaice dai a ranar nan aliyu bai yi bacci ba sigari kam ya sha babu adadi sai dab da asuba bacci ya ɗauke sa wayar faruk ce ta tada aliyu daga baccin wahala da ya ɗauke shi jiki babu kuzari ya rinka lalaban inda wayar take kallon sikirim ɗin wayar yayi tare da jan tsaki ya ɗaga ciki ciki ya ce malam me zaka tada ni a bacci da sanyin safiyar allah an tashe kaɗan faruk ɗin ya faɗa shi ma a hasale ya ce an kira ka ya kai sau biyar baka ɗaga ba da zainin hankali kai da allah karka dame ni ka kyale ni in ji da damuwa ta malam Aliyu ya faɗa cikin ɓacin rai. Dariya Faruk ɗin yayi ya ce ɗan iska kai kana da wata damuwa dama. A Ajiyar zuciya Aliyu ya sauke ya ce za ka shigo ne bana jin daɗi bana jin daɗi fa serious. Eh ni ma Nafisa ce bata ji daɗi ba shine nake so ka zo mu kai ta hospital a duba ta shine dalilin wannan kiran da na yi maka. Ok Aliyu ya faɗa ya ce ka shigo kawai ina jiran ka sai mu je ni ma ina so in ga Dr. Hashim akwai shawarwarin da zan nema a gurinsa ok sai mun zo ɗin faruk ɗin ya faɗa yana kokarin kashe wayar a daddafi aliyu ya tashi yi wanka jikinsa babu kwari ya fito yana kintsawa hutun kwana biyu za su yi sannan su koma bakin aiki cikin wando jeans da t-shirt mai mai yankakken hannu ya shirya kayan sun fito da ainihinsa da zatinsa da kwarjininsa fuskarsa ta yi fayau kwantaccen sajensa ya kewaye fuskarsa sai sheki yake tsakiyar goshinsa akwai taban sallah tsakiyar goshinsa ko taban sallah ne ya fito ya yi ran ɗau. abinka da farin mutum sai abin ya ba da sha'awa hannun shi ko gashi nan a kwan hannuwan shi kam gashi ne a kwance har yan yatsu agogo ya ɗaura sai glass da ya manna a fuskarsa mai duhu black domin har yanzu ƙwayar idanun shi ta gama dawowa daidai ba zaunawa ya a gefen katifarsa yana sa safa a kafafun shi farare tas kamar wanda baya taka ƙasa ko da yake duk yawancin duk yawancin takalmin aliyu but ne zuwa sendel sai takalmin su irin na sojoji wanda da wuya kaga kafarsa sai dai in zai yi alwala ko yana gida yanzu ma wani matsiyacin but yake kokarin sawa bayan ya saka safar mai bala'in kyau kai da gani shi karan kansa takalmin zai yi kuɗi fuska babu walwala ya nufi falon cikin yanayin tafiyarsa tagwarzon namiji cikin sallama ya shiga falon yana bin ko ina da kallo rige-rigen amsawa suka rinka yi yan matan gidan ummikam tana can kicin ita da asabe suna kokarin kammala kayan karyawa Tsit falon ya yi duk suka shiga su shi kuma ya rinka bin falon da kallo fuska babu annori neman ne ne yake tsaki ya ja cikin ransa ya ce ko bata tashi ba domin kwata-kwata bai kawo cewar za ta tafi da wuri haka ba can kan dainin ɗin ya karasa yana neman guri ya zauna yana faman yatsu na fuska kamar ko da yaushe bayan ɗaya bayan ɗaya suka gaishe shi da ike dukkaninsu suna falon babu yabo babu fallasa ya rinka amsawa tsaye da idanun shi yayi kan dije wacce ke zaune akan kujera cikin shirin zuwa school fa'iza na gefanta ita ma cikin uniform din suna duba wani book mamaki yake ganin duk sun gaishe shi amma banda ita ita wannan yarinyar wai da me take takama ne iye eh, shi kaɗai yake tambayar kansa yau zai ga ƙarshen rashin kunyarta ko aljanu ne da ita yau sai ya sauke mata su cikin tsawa ya ce ke zo nan dukkaninsu suka juyo suna zare ido ƙyar ma jikinsu ya mai fara domin a tsorata take take da shi tunanin akwai matakin da zai ɗauka a kanta ba da ke nake ba ya faɗa yana kallon dije wacce ta zuba masa ido ya ce zo nan a karo na biyu ko tsoro babu tiji ta tashi kanafi inda yake zaune kallonta yake ta cikin glass din yana mamakin yadda kayan makarantar suka yi mata bala'in kyau a zuciyarsa ya ce yarinyar nan karamar aljana ki zo amin a zuciyarsa ya ce yarinyar nan kamar aljana ki zo ki dame ni kullum cikin bacci san ci ubanki yau ai tsayawa ta yi a kansa ƙerere ta ce gani banza yi mata ta minti goma a tsaye a kansa bai ce mata komai ba cikin kunkuni ta ce ni fa na gaji gani fa ce ta faɗa tana zuzumbura baki haɗe da bubbuga kafarta kallon ta yi a karo na farko tun lokacin da ta zo gurin zauna nan ya nuna mata kasa kan tiles kallon jikinta ta yi ta ce tab da uniform ɗin zan zauna a kasa wallahi ba zan zauna ba ta faɗa babu alamar tsoro ko kaɗan gwiwar ta ya daka da hannunsa sai ga ta a kasa ta yi zaman yan bori babu shiri buɗe bakinta ta yi za ta kurma wannan ihun da ta saba ya sa hannu ya rufe bakin haɗi da kamo laɓanta na kasa ya hau murzawa yana kallon ta ta cikin gilas ɗin ita ko dijeji take kamar kafarta ba a jikinta take ba saboda bala'in sagewa da ta yi sai wani yamami take mata alamar kafar kafar ta tara jini gashi ta kasa daga kafar ko kaɗan hawaye ne kawai yake zuba babu halin kukan ya fito tunda aliyu ya rike bakin sai lagwaigwaita shi yake cikin mugunta abba ne ya sako daga sama shi ma cikin shirin fita aiki idanun shi akan aliyu ya ce me nake gani ali kallon abba aliyu ya yi ya ɗan sake fuska ya ce abba barka da asuba bai amsa ba illa kallon dije da yake a zaune a gaban aliyu bakin ta rike a hannunsa ya ce me ta yi maka da sanyin safiyar allah abba yarinyar ba ta da tarbiyya wallahi wai ni take kallon banza ba ni da matsayin da za ta gaishe ni shine nake dan koya mata hankali duk ne nace ta ɓata ta wallahi wai ina ma ne ne take ban sani ba abba ya faɗa yana kokarin bantare hannun aliyu daga bakin DJ wacce ke zaune cikin galabaita kana so kana so amanar da aka bamu ta ce mu ko sakar mata baki abba ya faɗa dariya aliyu yake ya ce wace irin amana abba wannan yarinyar in aka danganta ta da amana sai ta karasa lalacewa gara a rinka horar da ita yadda ya kamata domin bata da kunya ko kaɗan bige hannunsa abba ya ce dalla malam matsakai kowa sai ka gwada wa mugunta babu babba babu yaro a ciki murmushi aliyu ya yi kawai bai ce komai ba ya bi su da kallo yana so ya ga ta inda dije za ta iya mikewa tsaye a yanzu domin yana sane ya sakar mata da gwiwa don ya ga ƙarshen rashin kunyarta abu kamar wasa Adiji ta kasa miƙewa tsaye da ta yunkura za ta tashi sai ta koma ta zauna ta kara ta zauna tana kara ga laɓanta na kasa yi jazir da shi har ɗan kumbura sai da ya yi in ban da raɗaɗi babu abin da yake mata hawaye ne kawai yake zuba mata babu halin kuka saboda ita ta san azabar da take ji miƙar da kafan abba yi duka biyun ihu diji ta sa jin kafafun ya rinƙa yi ya ce me ya same ki a kafar iye eh, cikin kuka ta ce duka na ya yi a gwiwata shine na faɗi tunda ta faɗi tunda na faɗi na kasa tashi ban san me na yi masa ba ya tsane ni sai ya yi ta cin zalina cikin gurshe kan kuka take maganar kallonsa abba ya ya ce yanzu ka kyauta ali irin horon da kukewa masu laifi shine zaka zo ka yi wa yarinya marainiya saboda mugunta laifin me ta yi maka iye abba ka daina kiran yarinyar nan marainiya shi yake sawa take yin abin da take ai marayu ba haka suke ba kawai tsabar sangarta ce da irin shagubata da ne ta yi hararsa abba ya ce an shagubatan malam karka kuma zage karfinka ka dakar min yarinya wallahi idan ba haka ba zan zage in rama mata kaji ko dariya ce take so take son kama aliyu ganin yadda abba yake faɗa an dakar masa yarinya amma sai dake bai yi ba cikin murmushi ce to ba za a kuma ba insha Allahu amma ita ma ka yi mata faɗa babu ruwanta da ni ta daina hararata in ta ganni ni ban damu da gaisuwarta ba Aliyu ya faɗa maganar kamar gaske kallanta abba ya ce wai haka ne rije kina hararsa shiru tai bata ce komai ba to ki daina ba sa'an ki bane ba kin ji ko daga kai ta yi kawai zuwa yanzu ta bar kukan da take kafar ma ta rage zafin da take mata so take ta tashi daga gurin cikin ranta kuwa ta yi rantsuwar babu ita babu aliyu ko inda yake ba za ta kuma kalla ba balle ya ce tana hararsa za ta rinka kokarin gaishe shi domin ta gaji da nau'in muguntar da yake gwada mata ita ita kadai a cewar ta baya yi wa yan uwansa sai ita saboda haka yanda ya tsane ta ita ma haka ta tsane shi kama hannunta abba ya suka nufi dining din wanda dama asabe ta riga ta gama shirya shi ummi ce ta fito daga kicin tana goge hannunta ta ce wai hayaniyar me nake ji ne ina kicin tambaye shi gashi nan a zaune abba ya faɗa yana kallon aliyu kallonsa ummi ta yi ta ce ai fa kwana uku da kai baka gari yaran nan sun samu sakewa amma dubi yanzu yadda ka samun yara suka yi tsuru-tsuru da su sai ka ce sun ga dodo kallonta yana ya matsa fuska na sabo ya ce babu ruwa na ummi me suke yi min me suka yi min su dai suka san abin da yake damun su to me ka yi wa dijan iye babu abin da na yi mata ummi kin san shagubabbiya ce to me zan yi mata ma da safiyar nan Aliyu ya faɗa yana duba agogon da ke ɗaure a hannunsa. Kallon Fa'iza da ke tsaye ya ce, zo nan sweet na. Wani bambara kwai Fa'iza ta ji, jiki babu kwari ta je ta zaunar da ita. Zaunar da ita ya akan cinyarsa ya ce, ki rinƙa karatu da kyau kin ji, kar ki sa wasa, kar ki rinƙa kula da ki ke kan aji da marasa kunya. Su kai ki su baro ki kin ji ko? Ko ba kya so ki zama 'yar jarida ne? Da sauri Fa'iza ta ce, ina so mana yaya Aliyu. Ya ce to, ki dage da karatu kar ki sa wasa kin ji kanwata to ya aliyu yauwa tashi ki je tashi tayi daga kan cinyarsa sai murna take can kan kujerar kusa da dije ta je ta zauna taɓe baki ummi ta yi ta ce kowa yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake ita ma dije ai za ta yi karatun yadda ya kamata yana dariya ya ce ummi wani zagi na yi yanzu ban sani ba yau ni na koma ne nake nan ko ummi ta faɗa tana kokarin haɗawa abba kayan kala ummi wai ina ne ni take ne kafin ya rufe baki jamil ne ya sallama cikin shirin kayan kwallo tuɓe takalmi ya yi ya ajiye a gefe ya karaso gurin kai tsaye gurin aliyu ya je ya ce buro barka da asuba haɗe haɗi da mika masa hannu yana dariya shi ma hannu ya mika masa ya ce "Barkan ka dai jamil jamil ya ce ka dawo lafiya lafiya alhamdulillah cikin farin ciki jamil ɗin ya ce gaskiya na yi farin cikin nasarar da kuka samu lokaci kankani baka ga yadda ake maganar ga yadda ake maganar ba da ganin kokarinka gurin wannan aikin da kai mutane da yawa suna ce da taimakon Allah da hikimarka aka samu yankewar rikicin tunda an daɗe da kasa shawo kan matsalar Allah ya kare mana kai a duk inda zaka shiga ya tsare gabanka da bayanka amin amin Aliyu ya faɗa yana jin daɗin addu'a da ɗan uwansa ya yi masa kallon Jamil din yayi ce, sai ina yanzu da safiyar nan yana dariya ya ce za mu je mu dan taba ne yau a taya mu da addu'a girgiza kai aliyu yayi yana murmushi yace Allah ya tsare buro amin jamil din yace yana dan tsalle irin nasu na yan kwallo domin bai yi tunanin yaya aliyu zai sauko da wuri haka ba tunda kullum ya ganshi cikin kayan bol fada yake masa abba barka da asuba yawa ka dai ka tashi lafiya lafiya lau abba masha Allah ummi an tashi lafiya jamil ya faɗa yana zama a kujerar shi ma lafiya launa tashi buro baka kewar matarka ko na'ima ta faɗa tana kallon jamil ta ya ce wace ce matata kuma cikin dariya na'ima ta ce ne mana hayarta ya ce me zan yi da wannan tsohuwar da kai duk furfura ne kin ga matata nan ya faɗa yana nuna DJ da ke zaune kusa da abba tana kalace cokalin da ke hannunsa abba ya jefo masa ya ce uwar ta wace abin rainawa iye dariya suka kama yi wannan karan har da siyama wacce tun zamanta a gurin bata ce komai ba baya ga gaishe da abba da ummi da ta yi ya ce ya hakuri abba Ainihin na ce ta tsufa kuma sai yarinya sabon jini ummi kan hararsa ta yi ta ce kai kan baka da kunya wallahi jamil Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba